This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da Sarfil Hashim Gumel. da sura abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci da fatan kun tashi lafiya yau juma 24 ga watan mayun shekarar 2024 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya jiya alhamis shugaban amurka joe biden ya yi watsi da kiran da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi na neman a kama firaministan isra'ila da benjamin netanyahu da ministan tsaro shugaba joe biden ya faɗa jiya alhamis cewa zai ayyana ƙasar kenya a matsayin babbar ƙasa kawar amurka ta farko wacce ba ta cikin ƙungiyar NATO. jami'an ukraine sun ce har-harar rashi sun kashe akalla mutane bakwai a jiya alhamis tare da jikkata wasu akalla 28 a birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar kanin labaran duniyar kenan an yi ta eh, zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya kuna biyan diya wani lokaci a ah, babu don an yi ta suruce-surucen karya da nawafi na maganar yaran kuriga eh. nan da karbo ba eh. gaskiya ba ne ministan tsaron najeriya muhammad badar abubakar kenan a hira ta musamman da yi da sashen hausa na murya amurka za a sai a biyo mu domin jin karin bayani sannan za ku ji abin da masu harkar canjin kudaden kasashen waje ke cewa bayan da babban bankin najeriya ya ba su umarnin sake sabunta lasisinsu. su maganan gaskiya wannan abun ya yi tsauri sosai saboda kuɗin ya yi yawa to wannan abu ne wanda gaskiya kamata gwamnati ta dobe shi da ido rama kamar kowace ranar juma'a muna tafa da shirin manuniya wanda isa lawal ekara zai gabatar mana inda a wannan makon shirin ya taɓo batun rikicin cikin gida na pdp da na apc da kuma tattaunawa da tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar dama fa duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya. sun jama salamu alaikum ga labaran duniya jiya lami shugaban amurka joe biden ya yi watsi da kiran da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi na neman a kamo firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaro ab gallant da kuma wasu manyan jami'an hamas guda uku a gaza bisa zargin aikata laifukan yaƙi da ake na tsawon watanni bakwai na rikici biden a wani taron manema labarai a fadar white house an tambaye shi ko amurka na da wata shaida da ke nuna cewa isra'ila na amfani da yunwa kan falastinawa a matsayin makamin yaƙi domin yaƙar mayakan hamas kamar yadda kotun ta yi zargin a makon nan biden bai amsa kai tsaye ba amma ya ce ba su amince da hurumin kotun icc ba kamar yadda ake aiwatar da ita a yanzu abu ne mai sauki dangane da yadda yakin ki gudana biden ya daɗe yana goyon bayan isra'ila ya ce ba sa tunanin akwai daidaito tsakanin abin da isra'ila ta yi da abin da hamas ta yi shugaba joe biden ya faɗi jiya alhamis cewa zai ayyana ƙasar kenya a matsayin babbar ƙasa ƙawar amurka ta farko wacce ba ta cikin ƙungiyar neto a yankin kudu da hamadar sahara yayin da yake marabar shugaba william ruto a ziyarar aiki ta farko da wani shugaban afirka ya kai kusan shekaru goma sha shida muhimmin matakin da ya ɗauka na nuni da yadda haɗin gwiwa tsaron amurka za ta sauya zuwa gabashin afirka a daidai lokacin da sojojin amurka ke shirin barin nijar inda tuni dakarar rashi suka fara cika giɓinsu saka kenya cikin wannan jeri zai bai wa ƙasar kenya da ba mamba ba a ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta arewacin atlantic damar samun fa'idar soji da kuɗi da mambobin nato ke samun cin moriya ba amma ba tare da yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwar ta haɗa nato ba wani babban jami'in gwamnati ya faɗa manema labarai a yammacin laraba cewa biden zai sanar da majalisa game da matakin wanda zai ɗauki kwanaki talatin kafin fara aiki jami'an ukraine sun ce hare-haren rasha sun kashe akalla mutane bakwai a jiya alhamis tare da ta wasu akalla 28 a babban birnin kharkiv da ke arewa maso gabashin kasar shugaban ukraine vladimir zelensky ya ce harin mummuna ne ya kuma bayyana takaicinsa na rashin samun isassun tsarin tsaron sararin samaniya da kawayen kib na yamma don kare ukraine daga irin waɗannan munanan hare-hare ministan harkokin wajen ukraine dimitro kuleba ya yi na'am da zelensky yana mai cewa harin ya nuna bukatar gaggawa ga ukraine na samar da ƙarin na'urorin tsaron sama na patriot da amurka ke yi don kare 'yan ukraine daga tashin bamamai. abin takaici kalmomin haɗin kai ba sa kare makamai masu linzami na rasha ya rubuta a kan shafin x to nan gaba kaɗan za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar amma kafin nan bar mu duba batun tsaro a najeriya inda ministan tsaron ƙasar muhammadu badara abubakar ya yi ƙarin haske kan dalilan da yake ganin suka haifar da matsalar tsaro musamman a arewacin najeriya kamar da za ku ji a ci gaban hirar da suka yi da ali mustapha sokoto excellency a hukumance me kuke dauka dalilan wannan rashin eh, kwanciyar hankali din da ake fama da shi me dalilin shi to abu ne ya zo wanda muka gada su in ka taba fulani su ce su aka fara tsokana ah, su kuma wayancan ah, terrorism magana ce ta addini wanda yake suna ganin faɗan addini amma zaka kan magana ta koma ta kuɗi tsakaransa ta neman kuɗi kawai haka yake yanzu nan domin domin yanzu tunda su kansu fulanin da kansu suke sacewa yan uwansu fulani shanu su sayar ko su tafi da su eh to kaga abu ya bar maganar kishin wani ko rigima wani ya koma ta neman kuɗi ɗazu kake cewa ɗaya daga cikin watakila hikimar haɗa ka da bello mutum ne shi ya fito wurin da ake fama da matsalar kai kuma ka fito inda ba wuta Me asirin jiha irin jigawa da take morewa zaman lafiya da sauran jihohi ba su da shi to kamar kullum yadda nake faɗa ba mu bari rigima ta'azzara ba tsakanin manoma da fulani eh. lokacin tun lokacin gwamna saminu ya yi ƙoƙari an ba fulani haƙƙinsu an ba manoma haƙƙinsu mm-hmm. haka kuma da gwamna sun lami da ya zo shi ma ya ci gaba aka fidda burtali aka fidda wurin kiwo aka ma zo aka fara sa musu famfuna na ban ruwa wurin kiwo so fulani da suke nan suke zama suna da 'yancinsu muna ta kokari kar a taba su to ni ma na zo na dora haka a ci gaba ko empowerment wato muka yi karfafa mm, mutane guwa to muka wa manoma mukan dan wa fulani domin a zauna lafiya kuma wannan fulani namu na jigawa suna da kyakkyawan zato a kan gwamnati kuma mm. suna da sanayya da mutanen gwamnati don ko baki suka zo in suka fuskanci fitanannu ne za su yi waya su ce to bakin fulani kaza sun zo amma ba mu yarda da su ba saboda haka a ɗauki mataki excellency maganar biyan diya kamar da muka ce abin ya zama kuɗi don kudade kuma za a saci mutane ka jin miliyan ɗari ɗari nawa uh, halin tattalin arziki da mutane suke ce a ƙasar nan talaka bai da irin wannan kuɗi amma kuma duk lokacin da aka ce an kama wani an sako shi an san an biya diya an yi ta uh, zargin cewa hukuma ko gwamnati suna biyan diya kuna biyan diya wani lokaci a babu don an yi ta suruce-surucen karya da nawafi na maganar yaran kuriga eh. don nan da karbo ba eh. gaskiya ba ne an ce gwamnati ta biya babu ko kwaban da gwamnati ta biya amma an san ana biya ana ganin iyaye da za a sace yara suna har hada karo karo su biya kuɗi to amma wannan mun hana kuma an zaka tuna eh. kwanaki da muka hira da kai na da jaddadawa cewa dokar Najeriya ta hana biyan diya so ko ba a biya din babu ministan tsaron najeriya muhammad badaru abubakar kenan a tattauna wasu da ali mustapha sokoto za mu kawo muku ci gaban tattaunawar a shirye-shiryenmu na gaba wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ga karashen labaran duniya an binne shugaban kasar iran ibrahim reza jiya alhamis a wani kabari da ke wurin ibadar imam reza mai alfarma wuri mafi tsarki na musulunci a iran dubban mutane ne suka cika titunan mashhad na kasar iran domin jana'izarsa rezi mai shekaru 63 ya mutu ne a ranar lahadin da ta gabata tare da ministan harkokin wajen kasar hussein amiruddin da wasu mutane shida a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a lardin gabashin azerbaijan na iran a arewa maso yammacin kasar mai tsaunuka An yi ta kallon Reza a matsayin ɗan takarar da zai gaji jagoran juyin juya hali Ali Khamenei mai shekaru 85 wanda ke da munafin iko a Iran. Da yawa daga cikin masu makokin sun sanya baƙaƙen kaya suna bugun ƙirji da kai. Lamarin da ya zama ruwan dare a shagulgulan 'yan shi'a. Wata babban mota ta ɗauki gawar Rezi kan titi yayin da masu makoki ƙoƙarin kai hannu don taɓa shi suna jefar da yaduka da furanni a kansa don albarka. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya sake afkuwa a wasu sassan jihohin kudancin kasar brazil a jiya alhamis lamarin da ya lalata ayyukan tsabtace muhalli da aka shafa kwanaki ana yi da kuma ambaliyar ruwa da a baya ba a taɓa samu ba a babban birnin rio grande do sol na fort alegre ambaliyar ruwa ta yi sanadiyar mutuwar mutane 163 tare da raba wasu dubu 600 da muhallansu. har yanzu ba a ga wasu mutane 64 ba ruwan sama ya yi kamari a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata inda shaguna suka fara budewa a yanzu mazauna yankin kuma suka fara ƙoƙarin sake farfadowa amma sararin samaniyar ya buɗe a safiyar ranar alhamis inda aka sake zubar da ruwan sama da kuma ambaliya a yankin port alegre labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc to masu hada-hadar canjin kudaden kasashen waje da masana a najeriya na ci gaba tofa albarkacin bakin su bayan da babban bankin kasar na cbn cikin wata sanarwa da ya fitar a ranar alhamis ya ba su umarnin su sake sabunta lasisin su tare da gindaya musu mafi karancin jari da ake bukata kowane kamfani ya mallaka daga abuja ga rahoton rukayya basha babban bankin ya ba wa masu musayar kudaden wa'adin fara sabanta takardun lasisin su a ranar uku ga watan yuni na wannan shekara wanda kuma hakan shi zai ba su damar ci gaba da hada-hadar tasu. sanarwar ta ce sabbin lasisin sun hada da mai matsayin daraja ta ɗaya ga waɗanda suka zuba hannun jarin naira biliyan biyu kuma shi zai bada damar hada-hadar kudade a fadin kasar sai kuma mai daraja ta biyu ga waɗanda su ma suka zuba jarin naira miliyan biyar shi kuma a iya jiha ɗaya kaɗai za a iya gudanar da hada-hadar Aminu Gwadabe shine shugaban masu hada-hadar musayar kudaden canji a Najeriya. Ya bayyana rashin jin daɗin sa game da sabon umarnin sabonta lasisi da babban bankin Najeriya ya zo musu da shi. A kola halin a cikin wannan lahaular da ake ciki ba abun wasa ba ne ko abin kwanciyar hankali kai da kake sana'anka da kudin jarin da gwamnati ta bankin tsakiya ta ce ka ajiye miliyan 35 an zo an mai maka da shi miliyan 500 ko an mai maka da shi biliyan 2000 kin ga gwauron zabin ba karami ba ne Alhaji Umaru Garkuwa ɗaya ne daga cikin masu sharhi akan lamuran da suka shafi tattalin arziki ya ce babban bankin najeriya bai yi la'akari da halin da tattalin arzikin ƙasar yake ciki ba wajen fitowa da wannan sabon tsari na sabunta lasisi maganan gaskiya wannan abun ya yi tsauri sosai saboda kuɗin ya yi yawa in kin lura da mutanen da suke cikin wannan harkan gaba ɗaya yanzu a hauhawan farashin nan gaba ɗaya kusan daman ba daɗin suke ji ba kuma ya wayi gari ya ma karya mutane da yawa a hirarsa da muryan amurka farfesa kabir isa dan dago masanin tattalin arziki kuma malami a jami'ar bayero da ke jihar kano ya ce wannan sabon kuduri na sabanta lasisi ga masu kasuwar canji da bankin cbn ya fito da shi zai iya kasara masu kasuwar canji wanda hakan kuma zai iya sa mutane da dama su rasa aikin yi wannan tsari da cbn ta fito da shi dai ina ganin zai kawo cikas a kan hada-hadar musayan kuɗi ta ƙasa tsakanin najeriya da a kuɗin najeriya da kuɗin ƙasashen waje kuma babban matsala dai da za a samu shine yawanci wanda suke wannan harka za su rashi sana'arsu yawanci da suke ɗaukan ma'aikata yanzu duk wani ma'aikatan sai dai su kore su su ma ta kansa za su yi yaya za su iya cika dukkan ka'idodin da aka sa musu musamman wannan ka'ida dai na mafi karancin kuɗin za a ce kana da shi. Shi dai babban bankin na Najeriya CBN ya ce ya fito da wannan sabon tsari ne domin inganta kasuwar misali canji da kuma bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Rukayya Basha, muryan Amurka daga Abuja a Najeriya. a gaida rukayya wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu karfe ɗayan dare ne da kusan kwata a nan washington ga shirinmu na gaba manuniya mu dai ganin zubar zaburar zungurin juna cikin jam'iyyar apc ya sa magabatan jam'iyyar sun fara taka wannan rudani birki shi baka zargi gwamna ba da jiniya ta da kuɗi ne da yan sanda ne da sojoji ne ya kwaɗi bai yi antifati ba sai wanga wanda ya ci ba mai iya kawar da sanin jaji don allah ya riga ya riga dora shi kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai kori ba ita komar wani najeriya cewa take akwai matukar bukatar baiwa ƙananan hukumomi cikakken 'yancin gashin kai idan dai ana so talakan Najeriya ya samu sauki. Abin da ke faruwa na gwamnoni suna tare kuɗi suna kuma naɗa mutanen da suka ga dama a kan kujeru na ƙananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya. Sai dai kuma shi tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Atiku Abubakar da ya taka takarar shugaban ƙasa a zaben bara cewa yake jam'iyyar PDP da ya taka wa takarar ba za ta iya cin zaɓe ita kaɗai ba sai dai idan za ta yi wani aiki ga ɗiɗɗiki. Ai abin da nake magana ne yanzu shine a yadda jam'iyyar pdp take yanzu ita kaɗai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara waɗannan faso so mun taɓa kawai muka tattaɓo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum. kuma mu da lokaci kuma mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan kai ga mai sauraro har cikin ɗaki. Shiri na ɗari da saba'in da ɗaya cikin jerin shashiren manuniyan da kan bayyana bayanan gaskiya babu wani shamaki. Me yiwuwa kuma kankame kashin gaskiyar ya sa ƙungiyoyin addinin musulunci a jihar Niger suka tattara taron mai da martani ga ministar matan Nigeria da ke kan mulki. Sakataren ƙungiyar limamai da malamai a jihar Niger Imam Faruk Abdullahi da ya magana da yawun sauran wakilan ƙungiyoyin ya ce ai ya zama wajibi ministar matar ta janye kalamanta akan auren amaren da za a yi a yau juma'a ko kuma idan ta sake ta sha mamaki. Majalisar limamai na jihar Niger sauran ƙungiyoyin addinin musulunci tun daga kan na maza da mata mun zauna akan abin da ke faruwa a nan Niger State. Abin da muka zo muka ji ga Minister of Women Affairs kalmomi ne wanda zai tada hankali. So as far as magana auren nan is concerned, ranar auren 24th of this month is fixed. There is no going back about that. Yaran na za a aurar da su a wannan 24 din. Muna ba Minister of Women Affairs ultimatum na 7 days kalmomi da ta jefa mana na cin mutunci. She should apologize ta kuma janye kalmomin nan. In ba haka ba za mu ɗauki legal action. Game da rikicin rungumannin faɗin cikin gidan jam'iyyar APC jihar Zanwarawa kuwa ɗaya daga cikin dattawan jam'iyyar Alhaji Bello na Malam babba ƙauren na moda ne ya ce ai dole ne kawai su kai wa Honorable Aminu Sani jajin da aka ce an dakatar ɗauki. Wannan kura kora da wannan takarda suke tura ba ta da bambanci takarda biredi kuma wannan kora haramtatta ce ya za a yi mutumin da ya ci zaɓe a ruhon shi ya ci zaɓe a wad shi ya ci zaɓe a local gamin din shi ya ci zaɓe a zaɓen gwamna shi baka zage mutumin da shi gwamna ne ba ya kasa cin zaɓe a local government ɗinai ya kasa cin zaɓe a ruhu watai shi baka zage gwamna ba da jiniya ta da kuɗi ne da 'yan sanda ne da sojoji ne ya faɗi ba yi antifati ba sai wanga wanda ya ci ana so in tabbatar maka duzan mu babu wani wallahi dan jam'iyya da ya kai amin sanin jaji saboda haka mu alhamdulillahi ba mai iya kawar da sanin jaji don Allah ya riga ya riga dora shi. Tunuma dai mataimakin shugaban jam'iyyar APC a arewa maso yammacin Najeriya Honorable Garba taraba Dattu muhammad babawa ya sanar cewa jam'iyyar ta dakatar da duk wata kora ko dakatarwa a kowane mataki tun bara mun gyaran kundin tsarin mulkin jam'iyya ba wani bangare na jam'iyya da ke da hurumi da zai kori wani a bare wai ward zaka kori national chairman ba zai yiwu ba so mun riga mun yi gyara in ma da wani laifi ne da aka yi sai an baka caji ka an sa ka kare kanka in ma ward ne in ya wuce ward sai ya je local government in sun amince ya je jiha sannan ya taho national working committee ne kaɗai kaɗai za ta iya tabbatar da wannan hukunci ya yi ko bai yi so shi yasa muka ce duka waɗannan abubuwa da aka yi kowa ya koma matsayin shi na da mu a sanin mu a jam'iyyance duk wanda aka ce an kora bai koru ba. Sai dai shi dan masarjan tarayyar Najeriya sanata Abdurrahman Kausu Mailan da ya kai kudirin baiwa kananan komi cikakken yancin gashin kai cewa yake hakan fa ya zama wajibi ne kawai idan ana son ɗora Najeriya akan kyakkyawan tafarki. Dukkanin kokari da gwamnatoci suke ta yi akan a warware matsalolin da suke damun kasar nan kamar matsalar talauci wuce matsalar tsaro matsalar aikin yi ƙananan kananan laifuka a cikin birane abin da zai iya maganinta na farko shine a inganta harkar kananan hukumomi a dawowa da lokal gamman su a ringa basu kuɗin su a kuma yi cikakken zaɓe wanda mutane na daidai wannan labul din zasu je su tsaya zaɓe a wannan yanki domin su suka san matsalar kansu abin da ke faruwa na gwamnoni suna tare kuɗi suna kuma naɗa mutanen da suka ga dama a kan kujeru na ƙananan hukumomi abu ne gaskiya da ci gaba da shi yana wahalar da mu musamman a arewacin Najeriya. To ta yaya za a magance wannan domin na san cewa tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari ya rattaba hannu da yasa ake ba kananan hukumomi kudaden su. Yayi wannan dokar ya sa hannu ya bada umarni ta ki tasiri to yanzu ta inda muka biyo shine shugaban kasa ya kirawo dukkanin masu ruwa da tsaki na taron gaggawa ya tattauna da su a tabbatar an gaya wa su gwamnoni da 'yan majalisun jiha bukata da hatsarin ci gaba da halin da muke ciki a yanzu. Shi kuwa mataimakin shugaban majalisar da tare Najan da ke ke jagorancin taron majalisun kasashen eko sanata Jibrin Barau cewa yake tsari ake na yi wa abubuwan da suka dagwalgwale tsarki. Wato akwai tsare-tsarenmu na majalisa ga baki yan shekara hudu suna cin abin da mu tattauna a akwai kuma duba dokokinmu ta yadda za mu gudanar da aikace mu nan ma yana cin abin da mu tattauna a kai akwai kuma duk wani abu zai iya tasowa eh, harkar tsaro ce harkar ilimi ce harkar duk gasu nan ko me ka san ita majalisa na tana zama bata da shinge ba a ce ba za a yi kaza ko ba za a yi kaza ba tunda an ce afirka ta yamma nahiyar tana fuskantar wasu kaluballuka musamman sha'anin tsaro dinnan da ma batun tattalin arziki dinnan ko yau ma wani ya kawo shawarar cewar gaggauta zuwa ƙasashen da sojoji suka karɓi mulki domin a yi musu jan hankali cewar sun fita daga ita wannan ƙungiya ta ECOWAS. Eh, dama idan ƙasa ta ba sanar cewa ta fita ana ba ta dama har shekara ɗaya domin ta duba wannan lamari ta duba wannan ƙudiri nata don ta janye. To eh, a cikin abin da muka shi shine a nemi yadda za a gana su waɗannan shugabanni na waɗannan ƙasashe domin su janye wannan tunani nasu. Game da maganar murkushe. ce jam'iyyar apc a zaben shekarar 2027 kuwa dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar pdp a zaben shekarar bara alhaji atiku abubakar ne ke cewa matukar ba taron dangi za a yi ba to sai dai jam'iyyar pdp ta hangi mulkin shugabancin kasar a mafarki ah, na faɗa na ce idan jam'iyya ta ba da dama su fidda shugaban ƙasa za mu goyi bayan su ai ba sabuwar magana ba ce ya yi maka shi ma irin wannan alkawari cewa in kai jam'iyya ta baiwa tikiti zai goyi bayan ka a ba mu yi haka da shi ba to me yasa ka masa wannan alkawari na yi alkawari ne don ga idan har jam'iyya ta ga abin da ya fi wa jam'iyya kyau kenan to shi kenan me zai faru idan jam'iyya ba ta kai shan bangaren shi ba ko bangaren ka ni na tabbata jam'iyya za ta dauki abinda zai fi wa najeriya kyawu ko abinda zai wa jam'iyyar kyawu akwai wasu da suke ganin watakila da kai da obin kun zauna tare watakila da ka da ku zai wuya eh to ai laifin ba na ba ne yana wajen obi ne obi kuma ya ce abinda ya sa yayi haka a jam'iyyance a sashen su ba nuna mara adalci ba so za mu iya dauka cewa idan har Allah ya sa tafiyan ku da obin ta yi ɗaya zai ma kara wa ɗaya a matsayin ɗaya shugaban ƙasa da yan mataimakin shugaban ƙasa? Ya danganta. Ai abin da nake magana ne yanzu shine a yadda jam'iyyar PDP take yanzu ita kaɗai ta tsaya zaɓe ba yadda za ta yi ta samu nasara. Tana bukatan haɗin gwiwa da waɗansu jam'iyyoyi. ka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da barafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya maimakon a ce suna ƙara auki. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da casa'in da tara ne su yi sallamar sakin kujerunsu na mulki. Kuma madadin dukkan waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shi ya zo muku tun daga Aliyu Mustapha Sokoton da ya tattauna da Alhaji Atiku Abubakar da kuma Mustapha Nasir Batsarin jihar Niger sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi daga kowane yanki ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kuma mako idan allah ya sake sada ma a cikin wani sabon shirin na manuniya to a gaida isa yanzu kuma sai nasihar juma'a Allah rahmatullah barakatuhu da ku sa'idu zulkarnaini shugaban limamai ne na state jama'a ina ba mu hakuri da irin wannan kuncin rayuwar da muka samu kawunan mu a cikinsa amma mu musulmi kyonsa mu bi abin da Allah yake mana umarni kuma mu hannu da abin da Allah yake hana har mu sanya domin kuncin rayuwa ta sanya mu mu shiga hanyoyi na sabon Allah domin tara dukiya wurin sadda kayan maye da kuma ainihin bin hanyoyi na cin riba da fashi da sauransu duk dai da sunan dai muna neman warwala shi Allah bai ce mai haka ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah ce duk wanda ya ji tsoron Allah shine ya bi dokokinsa yana haramtuwa da abin da Allah ya haramta yana bin halalinsa to lalle ne shi Allah zai masa mafita kulkuli kuli hada safirullah wa kun sar muslimin أسباب كل سموحات فاستغفر إنه هو الغفور الرحيم Allah ya sa mu dace yanzu ga wannan sakon. Masu sauraro albishirinku damar da kuka daɗe kuna jira ta samu. Haka ne Maryam, babban albishir ga masu son kiran waya su bada gudunmuwa kai tsaye a shirye-shiryenmu. Daga ranar Litinin ashirin da bakwai ga wannan watan na Mayu, za mu sake maido da filin kiran waya don ba ku damar bayyana ra'ayi da kuma neman bayanai kai tsaye daga ƙwararru da za su rinka shiga shirin. A tare shirye-shiryenmu na dare a ranakun Litinin zuwa Juma'a domin samun damar bada gudunmuwa ga shirin. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Bari na sake maimaita lambar da za a kira biyu sifili biyu tara takwas sifili shida kada a manta a fara matsa alamar tarawa wato plus da ɗaya kafin sa waɗannan lambobi. Banda haka kuma za mu kawo muku rahotanni na musamman da hirarraki akan ayyukan gwamnatin shugaban Najeriya Bola Tinubu da ke cika shekara guda akan karagan mulki. Muryar Amurka duniya a tafin hannunku. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya a takaice. jiya lami shugaban amurka joe biden ya yi watsi da kiran da kotun hukunta manyan laifuka ta duniya ta yi na neman a kamo firaministan isra'ila benjamin netanyahu da ministan tsaro ab gallant da kuma wasu manyan jami'an hamas guda uku a gaza bisa zargin aikata laifukan yaƙi da ake na tsawon watanni bakwai na rikici biden a wani taron manema labarai a fadar white house an tambaye shi ko amurka na da wata shaida da ke nuna cewa isra'ila na amfani da yunwa kan falastinawa a matsayin makamin yaƙi domin yaƙar mayakan hamas kamar yadda kotun ta yi zargin a makon nan biden bai amsa kai tsaye ba amma ya ce ba su amince da hurumin kotun icc ba kamar yadda ake aiwatar da ita a yanzu abu ne mai sauki Shugaba Joe Biden ya faɗi jiya Alhamis cewa zai ayyana ƙasar Kenya a matsayin babbar ƙasa ƙawar Amurka ta farko wacce ba ta cikin ƙungiyar NETO. a yankin kudu da Sahara. Yayin da yake marabar shugaba William Ruto a ziyarar aiki ta farko da wani shugaban Afirka ya kai kusan shekaru goma sha shida. Muhimmin matakin da ya ɗauka na nuni da yadda haɗin gwiwa tsaron Amurka za ta sauya zuwa gabashin Afirka. A daidai lokacin da sojan Amurka ke shirin barin Nijar. inda tuni dakarar rashi suka fara cika giɓinsu. Saka Kenya cikin wannan jeri zai bai wa ƙasar Kenya da ba mamba ba a ƙungiyar yarjejeniyar tsaro ta arewacin Atlantic damar samun fa'idar soji da kuɗi da mambobin NATO ke samun cin moriya ba, amma ba tare da yarjejeniyar tsaro ta haɗin gwiwar ta NATO ba. masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamar da chadi bakwai kina agogon ghana za ku ji mamacin wannan shirin idan allah ya kama kada manta muna nan koda yaushe a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kazalika za a iya lekawa shafinmu na facebook x instagram da ma youtube domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kan a madadin sarfil hashin gumin leta na gabatarwa da daji balawai da haɗa mana shirin sai injiniyan mu charleston ne mahmud lalo nake cewa auni lafiya